babi ne ko na zuka ma mun karanta sharuɗan wajabci da sharuɗan inganci kamata irin waɗannan matsaloli mutum ya rika kulawa da su matsayin ka tambaye ka meye sharuɗan sallah ya kamata ya zama suna kusa da kai meye sharuɗan wajabci meye sharuɗan inganci to za mu tashi babu fara'idus babu fara'idus salati babin da yake yin bayani a kan farillan sallah wa sunani ha da sunnonin sallah wa fada'ili ha da mustahabban sallah wa hati ha da abubuwan da ake kyama a sallah ba a so a yi su malam ya ce fa amma fara'idus salati amma farillai a sallah fa ta ashara guda goma sha uku ne A aniyatu ninya ninya farilla ce wata kabiratul ihrami kabbaran harma kabbaran da ka buɗe ka shiga cikin sallah to ita ma farilla ce wal qiyamu laha ayi kabbaran a tsaye shi ma wannan farilla ce wa ƙira'atul fatihati karatun fatiha shi ma farilla ne wal laha tsayuwa domin karatun fatiha shi ma farilla ne wa ruku'u yin ruku'i farilla ne minhu ɗagowa daga ruku'i shi ma farilla ne wa sujudu yin sujada farilla ce wa rafa'u minhu dagowa daga sujada shi ma farilla ne waljulusu julusu min al jalsati akhirati zama wato wa binan daga wato zama na ƙarshe gwargwadon yin sallama zama na ƙarshe gurgudun yin sallama shi ma farilla ne ƙila malam ya ce bi kadari salami ne gurgudun sallama saboda zaman ƙarshe zai yiwu akwai addu'o'i da yawa to akwai addu'an da yake da an kai shi to sallar ta cika duk abin da aka ƙara a cikin wannan addu'o'in to kaga wannan zaman ƙarin to shi ba farilla ba ke wasalamu yin sallama fita daga sallah shi ma farilla ne al-mu'arrafu bil alfi wal lam wanda ake mishi ma'rifa da alif da lam wato assalamu alaikum mutum baya cewa salamun alaikum shi al-mu'arrafu bil alfi wal lam wa tumaninatu natsuwa farilla ce a sallah wal i'tidalu daidaito a wato a sallah shi ma farilla ne za ga man za a yi sallah ce tarasu wa taqarabu in an ce tarasu ya zo a cikin qur'ani ka annahu bunyanun marsus wato kamar ka samu ƙwararren magini ya sa alkali irin zare nan da yake sa ka gabulo ya tafi a jere shine bunyan gini marsus na ƙwararren magini in yi jera bulo ya tafi a jere ba wani wuri bai fito wani wuri bai shiga ba kaga daidaita sahu kenan to kai kadai kuma a sahun kai ma ka daidaitu shi ma farilla ne ka daidaitu kada ya zama kafan ka wannan kafan yatsan ya warware nan wanda ya warware nan ko kuma ka je ka matsa kafan wasu idanuwan sahu su daidaitu a daidaita sahu idanuwan sahu in suka daidaitu to shikenan zaka ga sahu ya daidaitu idanuwan kafa idan. in ya daidaitu to za ka ga za ka ga sahun ya yi daidai saboda shi kafa tsayin shi na wani ya fi na wani tsayi amma inda idanuwan suka zama sun yi daidai to za ga sahun ya yi daidai eh. wa amma sunan salati amma sunnonin sallah fasna ashara goma sha biyu ne a suratu ba da alfatihati suran da ake karantawa bayan fatiha Firraka raka'atil ula wa thaniya a raka'a ta farko da ta biyu wal qiyamu laha da tsayuwa domin karatun suran a raka'a ta ɗaya da ta biyu wasirru fima yusarru fihi asirtawa a inda ake asirtawan shi ma sunna ce wal jaharu fi ma yujharu fihi da bayyanawa inda ake bayyanawa shi ma wannan sunna ce wa kullu takbirati duk wata kabbara sunnatun sunna ce illa takbiratul ihrami in ka cire abin nan kabbaran harma kabbaran buɗe sallan shiga sallan to duk wata kabbara sunanta sunna fa inna ha fardun kama ƙaddama. takbiratul ihrami farilla ne kaman yanda karatu ya gabata wa sami'a Allahu liman hamidahu fadin sami'a Allahu liman hamidahu lil imami galiman sunna ce wal munfaridi wanda ke salla shi kadai yace sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu duk sunna ce Waljulusal Auwalu zaman farko wato sunna ce domin wata sallar zaka ga tana da zama ne guda biyu tana da zaman tahiya na farko tana da zaman tahiya na biyu to zaman tahiya na biyu na farko to sunna ce wa za'idu ala qadari salami to zaman ƙarshen shi ma wanda ake sallama in ya zama limamin ko mai sallan ya ƙara addu'a mai tsayi to gwargwadon sallaman ya zama ya ƙara to shi ma wannan ƙarin to sunna ce mina jilusu sani malinci to a zama na biyu ke waradul muktadi ala imamihi assalama mamu ya mai da sallama ga limamin shi shi ma sunna ce wa kadhalika radduhu ala man ala yasarihi haka nan yi sallama ga wanda ke hagunsa in kana ala yasarihi ahadun in hagun nasa akwai wani shi ma wannan sunna ce wa suturatu lil imami wal fadhi sutura ga liman da mai sallah shi kadai sunna ce in khashiya in sun ji tsoron an ya murra ahadun baina dai ma wani yazo ya shuɗe gaba ga hannayensu baina dai hima gaba ga hannayensu sutura ana sanya shi ne a gaban liman daura da inda hannun mutum ke karewa domin shi hannu da goshi wuri guda suke karewa to inda suke karewa daga nan wurin zuwa ‘yan yatsun kafanka ko zuwa diddigenka to nan wurin alfarmanka ne inda kake gana da mahaliccinka kada wani ya shiga maka nan kada wani ya shiga maka nan in can gaba ne to shikenan baya daga cikin alfarmanka inda kake gana da mahaliccinka mutum guda ya karanta Thank you.